matasa kamata mu ji tsoron Allah shine mu yi ibada mu girmama iyayenmu malummanmu da kuma na gabanmu kamata mu kiyaye da lokacin da ba namu ba shine dare wannan ruwan ake kira ruwan kabilin shekaru da dama da suka shude an yi wasu aljanu masu suna hafsat zita da namurus sukan fito cikin ruwan kabilil shan iska daga fatara zuwa fatara wata fataran sukan fito da siffan damusa zaki ko na kura ko na maciji ko na tsuntsu amma wannan fataran da afsat ta fito ba ta koma ba careful not to break my plate, okay? La hankali dai karki taka. I think I told you to be careful, didn't I? Goma nan gefen to. To tafi ma. I say you can go and play. shigo gidan nan haba don allah dawa kake da wannan yar iskar nake yar iska landis din ce yar iskar wace ce ladidi hafsa ce yar gidan zita da namruz min allah mai iko me haka ladidi wa kuma ce zita da namruz iyayenta kenan tun da ka san iyayena kada ka kuskura ka bata min rai ka fitanya na kawai in ci kare na ba babbaka in kuma kaki dama ire-iren kuma zita ke nema ta tarwasa ƙarya ke yana iska jira ni wurin ina zuwa ƙarya ke kakin ki ma yi ƙarya wallahi su matallahi in sa maza maza in maza kawo zan nuna miki matsayin ki wallahi fakadimna ila ma amilu min amalan faja'alnahu haba'an mansura فقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منصورا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أتار السماوات والأرض فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان فانفزوا لا تنفزون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنتصران يرسل عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواز من نار ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان سمعنا قرآنا عجبا الحمد لله الحمد لله kin yi karya mutum fulera yauke take mata ruwan sanyi kowane ma'aifi dai shine samu damai albarka da zai yi alfahari da shi abinda ya sa nike maka nasiya a kan rayuwar duniya ke duniya sai sannu nima allah madawakin sarki nike wa godiya da ya ba ma mahaifi kamar ka kama ka iya karka amanin da ya sa hannunka ya kyau allah maka albarka amin allah shi maka albarka amin madalla sai ya sa nike yaba da hankali da basira da Allah ya baka abinda nake so ka sani kaga duniyan ga namu kana iya gadon komai misalin gidaje motoci kai dukiya baki daya amma banda abu daya shine ilimi shi nake son na baku don maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana wa talabu ilmi wal awis wai ku nemi ilimi ko da a can kasance ina ne ilimi zan ba ku a kun gama cin abincin eh haji amma sauri nake na je gida a wato shi dai ba tare da ke zai zama almaran ba a ba ajiya bi lokaci mana ai waraka kamata a ce yariya tana gun iyayenta tana taimaka musu a shi da ya she gaban hakimu ya je sauke ta tunda yau bata zo da mota ba me zai ana usman ya kai su ko da ke muna firan mu ne su ma ya shafe su shi dai bari sanar da usman ya zo ya sauke ta eh, bismillah allah shi ka kai wasa sau ilimi a ah, zira zina za ki ga ina fara kowane lokaci na ganki a cikin gidan nan ba ina yi aka ne sabida wato zumuntar da ke tsakanin ni da iyayenki ba a kin ga na farko kina da kokarin ibada kwarai na biyu kina da kokar neman ilimi na uku ga ki da hakuri da kuma biyayya abin nufi shine wato an baki wato tarbiyyar kwarai ina so ki ci gaba da haka kin ji ko eh ki ci gaba da haka kin ji ko madalla to aisha ki zo Usman ya sauke ki to in kin je ki gaida yayin ki to za su je eh. alhaji na gode da nasiha ya kyau ba damuwa ki gashe su to za su ba madalla ba zai dan taka mata to ya kyau ki dawo yanzu kana ji ko akim to shi ina so yanzu duk himmanka gabas kudu yamma arewa duk mai da hankali kan ilimi ka ji ko don da ilimi da shi ake samun duniya da lahira na gode ya kyau na gode ya kyau dama kan ka shigo sai na yin abu daga to ba da to ba da ci gaba ci gaba ci gaba ci gaba <laughs> so which one do you prefer i think the one you go Thank you. Ban gane yau a ce kin shigo gidan nan kin zamna har kin samu damar shan lemu I remember the last time you did this har yanzu ba ban fahimce ki ba mene there is no smoke without fire na san zuwan gidan nan yau da akwai magana ok na kisa ma maganin da ya kawo ni sai ka ce mai dabo ke dai kawai ga yamma abin da ya kawo ki Ni Allah zai ne wani me ba wasu kan ke da yayin shin hakim ne gaya miki abu na faruwa tsakanina da shi ko dai naki kwankwantin ne kawai dinet kuti pretend muna tare da yayi fiye da minti goma yana ta buga miki rai amma sai ya ki ɗauka wai lafiya an dai ta wani ne shi hakim ne kuma ta baki cikakken bayani bai ya sa abin da sa nake ɗauka wai su ajizi sai ku haƙuri da juna ki zan dan adam daga ajizi ne tara ne bai cikin goma ba yadda nake sha'awar ga haɗa ke da yaya aure sai a ce har yanzu kun kasa fahimtar junan ku ai wannan bai dace ba wallahi kun ba ni kunya gaskiya kin sa jikina ma ya sanyi wallahi wadin magana da ka gaya min naji da ya bugo min zan ɗauka da yardan Allah kuma ƙarshen faɗin mu kenan tun da kin ji me zai hana ki buga musu waya yanzu nan a'a zan buga musu amma ba yanzu ba ah. kenan ba ke dare ke a'a na yadda i'll call him but at the right time okay as you wish da sirrin Allah me haka oh, na na san haka dan Yauwa yayi ne? Salamu alaikum. Haba gimbiya, ka sa ɗaukan waya ta tun jiya? Walla kai ma kai da kazamin lak. To wai sai shi take so ta yi magana da kai. Mm-hmm. Kabi. Da Allah ka bi dan Allah. Ni ma na bin da wazan ne. Aha, ina sauraron ka lafiya. Haba gimbiya, ki kasa ɗaukan waya ta tun jiya? wa ke ko ne jiya? habagin biya da zarar na ga ranki a baki sai komai na duniya ta tare zai ko fitar ranka tun da kaki faranta min zuciya habagin biya na ka fahimci damuwarki amma ina so ki ba na son ba ta wa iyaye na rai musamman ma alhaji baya son fitan dare mm, sani mai alhaji hello zina hello Address yourself. Now we're heading to the south. No, going to the north. I said to the south. I'm saying to the north. Is this some kind of challenge? Why should it be always your wish? That's not the answer to my question. Why do you insist we go to the north? Because that is where the faithful ones are. Remember, Hafset is my twin sister. I can feel she's at the north. And that's where we're going. No one dare authorize me on what to do, not even you, sister. I insist we go to the south. And I said no as a concerned sister. I'm heading towards the north. Ziza! Ziza! Sure, you shall regret this. nace فلا يبصرون سواء أنذرتهم Na nan zina. Wallahi Alhaji ina yabawa da hankalinta. Ka gari ga ladabi, ga biyayya, Da karatun Kur'ani, ga na nasara. alhaji na ce me zai hana mu hada su aure da hakim da mu da kulla zumunci tsakanin mu mata kuna da karancin tunani don allah shi ake mu ya gaya miki yana son ta ko na kirayi ne kawai alhaji mhm. ka san mu mata da kissa da kisitsina duk taki-takin zina na sani ita kanta in ta ji haka zai mata daɗi wallahi ai arwaye waki bani hamsar tabbaya ta ba to alhaji ka san dai hakimu shi dan mu ne haka ita ma zina kamar ya take a mu shi yasa in dai muka hada su aure za mu kara kulle dankun zamunci tsakaninmu da iyayensu dan Allah dan Allah mai shigar ne eh da kasan ba za ka ba za ka buke mu je Fatima ai sai ka sanar da ni he Allah za ka bari in shigar nan ka gudu ka bari wannan magana ba taki bace idan shi ake mu ya ga yana sunta ta yi mishi ya ba mu labari falillahi la'abdu kurum mu daura wa muke he Allah za ka bari in shigar nan ka gudu ka bari wallahi yaushe na gaya ma lahi billahi lahi alhaji waye alhaji dauda ne dauda lafiya alhaji dan allah da so nake yi magana da hajiya war haka Ya ilaha illallah eh? ina yake je kiki ji ko menene ai zaki tafi kai ne ya ba ne ne na ran si dauda dauda kai allah ya ko gaba ne da mutum mutum ne ko a aljanni ne ko ne ne shiri kai ne ina za ka ayya da ni da wani za mu je baci ne mai shi ya saba alkawari da yake ba wannan zance kawo wani baji yanzu kai da ya kamata a ce kana na kana saron gida za ka zo ka yi wannan shiri kana sai ka ce za ka je baci ba wanne kawo ka me ya kawo ka ayya hakimi ne me ya samu hakimi ni wallahi ba dan kan halali ya zo ya tafada da wallahi da na shiru maganan banza maganan ofi da ka yi shuru me yasa ka zo ka tashi da bacci da ka san ba za ka yi magana ba ka san ba za ka yi magana ba ba za ka bani bacci na ba eh ni ya ce kar in faɗi kamar kar ka faɗi eh ga yamin haka ne wai ina je. baya nan ajiya ya tafi na ya tafi ajiya mutumin da ya shiga bacci ko minti talatin fa ba a yi ba za ka zo ka ce wai ya fita na shiga ɗakin hakimu na iske fa yana kwance wurin wallahi ka ga abin da zai maka shikenan hajiya da abin da ke mun sheke mun billahi lazi ka zo mu da abin da za mu awu in yana nan kai ko yana da ka ga abin da zai maka to a ni da mutum da muka da muka magana za mu jabbat da ku ban za a ce na ɗaki eh da wasa ka ɗau zafi sai ka ce mu tafi gida haba sai me amfani zuwa mu a gaskiya kin mu zo kowa abi ba mu samu ba sai ka ce mu je gida gaskiya ni idan na ce na je gida na yawa Allah kariya abinda zaki ga mun kenan to shike Allah ma da kansa ya sanar da haƙiƙa sai baki zuwa to ni ci gaba kai za ka fati fatin me za ka yanzu a ina za a je neman shi alhaji hakimu baya gidan nan fa wa ina ya je ne ba za ka bude baki ka ansa ba ana tambayan ka alhaji baya nan ba za ka ansa ba sallama na ya fasa shi zai shiga bacci na ce to Allah shi ba mu alkhairi bincika daki baya nan ba inda mu bincika ba naji a takaice ne hakimu baya gidan nan subhanallah Daki na sariya fa. Ita tana nan ta yi nisa da bacci alhaji kuma ba na son na tashe ta. Kai. Alhaji. Dana a ce da wa suka fita. Alhaji shi kaɗai ne. Shi kaɗai? Eh. eh kai. sau da kaje can baya ka nemi mana shi shegin shiri wai shi kugu kamar amani hakim ne ke hakim eh. ya wuce gida ya wuce ya tafi gida tun da lafiya kuwa a lafiya kuwa dama da ina son dan taka masa ne a wuce shi kenan barin bishi ko na samun shi to babu da what that kwaso su ka kwaso su billahi lazi eh hmm Allah galib yau ni ce kasa yau ni ce kasa a kin nace ina ka fito haka kai hadi ba da kai ma magana ba ai kin ga rashin kunya da danki ke ne Alhaji sheka ya hankuri har da safe tunda mun ga ya zo gida lafiya mu gode irin ankuri zan yi a gaban idonki a ke mu kemin rashin kunya na bi shi na je na same shi a dakinsa sai dai ya mini bayani dilla-dilla da zan gamsu ba aka ba jiki ya isa mai daren nan kuma yanzu nan wallahi su wata daga miki kai hankuri dare ya kan bari har Allah ka sa da hankali ki kwanta da hankali ki dare ya ya la wanda zace izaman ki ina zuwa ko menene ya Allah kai hankuri dare ya yi fa ni ne daga miki ya Allah kai hankuri har da safe kai hankuri har Allah kai mu safiya laji yaron nan ciwo ke tunani alhaji dan Allah ka yi hakuri har Allah kai mu safiya Hakim yanzu gaya min shin da me kake takama a gidan nan ne ajiya na gode Allah shi miki albarka Allah shi miki albarka haka nike so wacce da take mara ma mijinta baya ana orun ɗanta kai so kake kai wasa da hankali na ko na ma'aifinka to wallahi su matallahi in baka so mu magana ba ake wallahi na la'ira zai fi ka jin daɗi me kake tsammani za ka yi da sandan hannunka wake magana ajiya kina magana ne ce bakin magana? Ni ce Zita. Wace ce kuma Zita? Marasa kunya. Kalar nan tana sai gaban Zita tana wace ce Zita. Wayo za ga maya. Ashe kai wawa ne, kuma cikakken wawa. Yana da kyau a nuna mutane marasa hankali kamar ka hankali. Wait! Ka yi haƙuri ka ji masa ciwo, ka yi haƙuri har Allah kai mu safiya lafiya laji. yaron nan ciwo saboda Allah alhaji Ajiya. Ina nake? Alhaji muna asibiti ne. Asibiti faji kashi. Eh. Wa ya kawo ne na? Hmm. Alhaji ban san bayanin da zai maka ba. Salamu alaikum. Oh. Salamu. Inda zuwa. Salamu. Salamu. sauki kawo sauki ke don Allah ki bar shi ya huta likita ya ce yana bukatan hutu waye kawo ne na kowane irin bayani ne ki bari shi mun kai gida haba umma je baba da lafiyarsa muka shiga bacci sai waye da yin gansa haka ki ce kan tambaya ke in ba za ki shuru ba yanzu kin yi waje kin ji na gaya miki ya kamar yadda ta faɗi a kai na bukatar ajiya sallar da eh? ke kin san samun aljanna sai da barin aiki sallar zuwa ajiya ah, alhaji wayo alhaji an da ku zuwa alhaji alhaji alhaji sannu sannu wayo Allah a ce ba zai maganin shi billahi illahi karkar a faɗin gaskiya kai ma ka son gaskiya wani da alhaji ne wannan ake matsayi maganin ka billahi aske gashin duk ha Subhanallahi wa kuma ne da Allah ah! zabar mutum ya samu don hutu ko minti ɗaya ba ne. yaro ga da'uda ya kamata mu canza shi ina gan ba normal yake ba ka canza shi wanda za ka kawo kasan da shi yake yi Zina, ya dai? Wallahi ke ina son gaya miki gaskiya, wallahi kina ba kanki wahala. Dama ina neman ki da wata magana. Mm. Mm. Ina son ki man haɗin kai. Kin ga hakim ɗin ba son ki yake ba. Kin ga yanzu ya shiga wani hali ne da uban shi ma bai gane bisa kansa ba. Shi sa ina son ki ban haɗin kai son ki ne ki kawai kawai. Mm. Gaba ɗaya. ana yayin cin danko har da su wode angali eh eh amma baka da hankali jibe ni from head to toe ka rasa wanda kake so she ni ke amma wallahi baka da hankali hey illazi i love you hey. Allah eh mamaki eh wallahi ne ga nan eh a'a zaki zina da ke nake dakata ki saurare mana ka gani da ni ki duba ne na wani abin da ni mummuna ne eh ga kyawun fuska in ce ina soyayya da ke ki ce a a ba za ki hada ga bakin assalamu alaikum Allah sanu yawa ya gida lafiya lawa ya iyayenki suna nan lafiya ya jikin ki yi sauki an gode allah ga lemun ɗaya ko ma za ki sha

Baba, ɗanka Hakim ke magana. Haba Nasariya, yau idan umma da Alhaji suna guduna, har da ke, da zina, 하다고 السلام عليكم when we give one. abin da za mu zama sai yau ina kiran baba da alhaji amma suna gudu na hakikan haka ne haji domin kukan hakan ta faru ma akwai ta ajiyya tsakanin su wanda ni ban da masani ajiyayya tsakanin su eh, shin ko ya je su sasanta ne haka ta faru da shi ma haka din ne ma to me ya faru tsakaninsu eh allah ci gaba da aiki ina zuwa wani idi zina kin ban mamaci kwarai kwarai kwarai kwarai kwarai ke da nake yaba da ankalinki da basira da Allah ya baki sai a ce yau a ki dana ake ya samu kansa a cikin wannan hali eh ki duba ki duba hali da ni mana shiga a ciki dan dan sunan da na tara duk an daga asibitin yayi zina ji da Allah ga ya guri na farkon mu kenan kuma ba za mu kara ba ka ji ta yariyan ofi ya ma za yi ki kara da irin alin da bosa samu kansa a cikin ga ya za yi ki kara ana ji dan Allah ga ya guri <laughs> da ya sallame ni tare da idi suka tafi kuma babu wani alama wani abu tare da shi wani idi wani idi akan ke ce wanda kika karfafa wanga tafiya wurin wasa ke ce wanda kika ce aje wurin wasa wani idi na ji na gaya ma ma'aifiyanci na je na ba su labari kuwa a ina ce muna tare da yariyar da aka ba ta tarbiyyar kwarai a shakke duniya kika zaba duniya kuru kika zaba sai na bar iyayenki sun samu labari ke sai iyayenki sun samu labari alhaji ka yi hakuri da kara ba ya za yi ma ki kara da irin alin da hakimu samu a kansa cikin ga ya za yi ma ki kara baba eh? wai ne zina yi ne kake mata faɗa shi ce mata na yi ta yi bacci amma ta tafi gobe ta zo amma baba da ina da wata shawara a akin ko mene ka bar gobe mun shawara baba baba gobe gobe mun magana zina ki daina kuka ai baba bai faɗi laifi ba daga ya ce ina bacci shine na kuka aikin baka gane ba ne yawa dalili na ne yayin ka suke gudun ka suke gudun gani suke ba kai ne don su hakim ba. to idan sun ce ba ni ne hakim ba ke zina me za ki ce da ni ka ne ya hakim tare da masoyiyarka me kuke nema a nan alhaji alhaji alhaji kaga yan sandan nan da ke saman nan hankali na ba shi kwance da sufa don allah ka je ka gaya musu su sauko daga saman nan abin da ke nan yaron nan da an ka kama shi ana ladabtar da shi domin ya faɗi gaskiya sun sun zo sun ce su suna son gane a kimu ba sai in ba su anya ba ai abin da suka dai suka kwaso kansu zai kare da yi kamar na dafa wayan lantarki alhaji eh? wane ne policeman hey yo policeman eh, ina dauda alhaji hankali na ba shi kwance gidan nan kama min baki ai kaji ajiya ko zaki je ne wane ne namiji cikin gidan nan yanzu ni ne amma na yafe miki tafi ah! tafi ajiya ah! ina dauda sa su ji ma yaron nan ciwo don Allah ka je ka sauko da su ajiya ko kin je eh polisancin polisancin shin kana da lafiya kuwa ka dafe mutum ka gaya min cewa kamar ka dafe wutar lantarki sa eh attention sa duba kai so niki kai hakuri ka ji ko da yake mun zo ne mai maka yoyi shut up shin ka san ni kuwa na ce ka kama yin baki ni ne chief inspector ne? Ha! Ina Dawuda! Ba su ji ma yaron nan ciwo. Alhaji. Eh? Ba Dawuda kusa ko? Ci gaba. <laughs> na gaya na gaya dauda masa na kuma mata Alhaji, dan Allah ka je ka sauko da 'yan sandan nan sama. Alhaji je ka sauko da 'yan sandan nan sama. Hey, policeman! Hey, you policeman!